Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 8 ga watan Maris ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakar da al'umma kan harkokin mata. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani hari da 'yan bindiga suka kai a asibitin soji da ke birnin Kabul a Afghanistan ya hallaka mutane 30. kwamitin da ke kula da ayyukan tattara sirrin eh, sirri ko kuma bayanan sirri kenan a majalisun dokokin amurka zai gudanar da bincike akan katsalanda da rashi ta yi a zaben amurka har yau dai a amurka ana zargin wani ma'aikacin kwantaragi ya saci bayanan sirri yadda hukumomin lekin asirin amurka ke tatsar bayanai kanin labaran kenan mata sun gamu da matsala taimako muke so a taimaka mana duk ba mu da kwandala mata idan da yau mata mu ce mun yi yajin aiki nan da shekara saba'in muka ce mun daina haihuwa to duniya sai ta tashi ta kare don shikenan al'umma za su kare To abin da shirin namu ya ta'allaka kai kenan yau. Kafin nan za mu wayi wakilanmu a Abuja da kuma Kaduna domin jin yadda ake tafiyar da batun sufurin jiragen sama bayan rufe tashar kasa da kasa ta birnin tarayya Abuja. Ladan Ibrahim a yau zai shigo da shirin himma ba ta ga rago shirin da ke bayyana rayuwar 'yan kasashen nahiyar Afirka a nan Amurka shirin na yau kuma zai karasa hira ne da Dr. Yusuf Alasan. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. wasu mayakan 'yan ta'adda da suka shigar burtu suka fito a matsayin likitoci sun kai hari a babban asibitin sojin kasar afghanistan da ke birnin kabul a yau laraba inda suka hallaka akalla mutane 30 kuma suka raunata wasu da dama a cewar ma'aikatar tsaron kasar waɗanda suka shaida lamarin sun ce harin ya an fara shi wannan hari ne da kai harin kunar bakin wake a wata mota a kofar shiga asibitin mai suna sadar muhammad daud khan wanda kuma yake da gadaje na kwanciya guda 400 daga baya kuma sai maharan suka ɗauke wato manyan makamai da gurneti da rigunan wato ɗauke da bama-bamai da suka kutsa kai a cikin ginin asibitin rahotanni sun ce maharan sun kaikaici masu jinya da kuma ma'aikatan asibitin kafin daga baya dakarun kasar suka zo suka harbe su tuni dai kungiyar isis ta dauki alhakin kai wannan harin waɗanda suka shaida lamarin sun kara da cewa an motance dukkan marasa lafiyan ana zirga-zirga inda aka kai su ko kuma waɗanda suka samu raunin a asibiti da ake kira wazir akbar khan kuma mafi yawan su ma'aikatan asibitin ne da aka kai harin kwamitin da ke kula da ayyukan tattara bayanan sirri na majalisar dokokin amurka zai gudanar da bincike kan katsalandan da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka a bainin jama'a ranar 20 ga watan maris in ji shugaban kwamitin a majalisar wakilai davis nunes a cikin waɗanda za su bayyana gaban kwamitin don ba da bahasi akwai daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey wanda ya kasance a tsakiyar wannan batu saboda kane-kane da ya yi a binciken sakonnin imel ɗin hillary clinton sai kuma mike rogers daraktan hukumar tsaro da kuma john barnan tsohon shugaban ma'aikatan leƙen asiri ta cia nons ya faɗa wa manema labarai cewa saboda mahimmancin wannan batu zai iya bakin kokarinsa ya ga cewa an saurari bahasin a bainin jama'a shugaba donald trump da kansa ya kara zafafa wannan batu akan binciken katsa katsalandan da rasha ta yi a zaben ƙasar a ƙarshen makon jiya inda ya rubuta a kan shafinsa na twitter cewa tsohon shugaba barack obama ya sa an yi masa kutse a wayoyin gidansa na new york zargin da kakakin obama ya musanta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yana wani zama a asirce a yau laraba game da harba makamai masu linzami da koriya ta arewa ta gudanar na baya-bayan nan abinda ya tilasta wa china kira ga koriya ta arewa da koriya ta kudu da ma amurka da su dauki mataki na dakile ƙauracewar rikici gabanin wannan taron a yau laraba ministan harkokin wajen china wang yi ya buƙaci koriya ta arewa da ta dakatar da gwaje-gwajen makamanta wanda hakan zai iya sa amurka da koriya ta kudu su dakatar da atisayin soji da suke yi na haɗin gwiwa wang ya kwatanta waɗannan aikace-aikacen dukkanin ɓangarorin a matsayin wata kafa da za ta tada tarzoma yayin da dukkanin ɓangarorin ke ƙin janyewa kwamitin sulhun da ya kuma yi allah wadai daga ƙausar murya da gwajin makamai na kuriya ta arewar a ranar talata kuma ya mata kashedi cewar wannan abu zai iya haifar da gasar makamai a yankin ministan harkokin wajen china ya yi kashedi ga amurka da koriya ta arewa cewar wannan abu zai haifar da gama kuma ya ce akwai ruruwar tashin hankali a yankin koriya to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sabon kwarmatan bayanan sirri da ya shafi hukumomin leƙen asirin ƙasar amurka ya jefa fargaba a zukatan hukumomi kan yadda za a kare bayanan sirri daga fita daga bainin jama'a sai dai tsofaffin ma'aikatan waɗannan hukumomi sun ce ya zuwa yanzu wannan sabon kwarmatan bayanan sirrin bai jefa rundunar wato rumbunan bayanan amurka cikin haɗari ba a jiya talata ne shafin wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya wallafa wasu dubban shafuka ɗauke da bayanai da suka nuna karfin ikon hukumomin leƙen asirin amurka suke da shi wajen tatsar bayanan sirrin jama'a murya amurka dai ba ta yi nasarar tantance ingancin waɗannan shafuka da yawan su ya kai dubu da da da ɗari bakwai saba'in ɗaya ba waɗanda aka wallafa su a shafin na wikileaks ko da yake ƙwararru a wannan fanni sun ce ga dukkan alamu akwai ƙanshin gaskiya a waɗannan bayanai wata sanarwa da wikileaks ya fitar na cewa hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta gaza tsare galibin bayanan kutse da ta yi ma'aikatar ta kara da cewa an raba makudan kundin bayanan kutsen cia ga jami'an kutsen wani jami'in leƙen asirin amurka da ya nemi kada a ambaci sunansa ya shaida murya amurka cewa ana zargin wannan ma'aikacin dan kwangila a hukumar ta cia ne ya saci waɗannan bayanai kwamishinan kare haƙƙin bala'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya yi kashedi cewar dukacin bil'adama na wato na fuskantar barazanar lura da yadda ake samun hare-haren ta'addanci da kuma nuna kyama da wasu 'yan siyasa ke amfani da shi wajen neman suna shugaban sashen kare haƙƙin bil'adama zaid ra'ad al-hussein ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da kasashe 40 Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya inda aka shiga ranar farko da rufe tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da nufin yin gyara. Wakilin Nasiru Adamu Ilkaya na da ci gaban rahoton. Wannan aikin dai da zai ci naira miliyan dubu biyar da miliyan ɗari takwas ya haɗa da ɗawainiyar jigilar fasinjoji ta mota da jirgin ƙasa zuwa Kaduna da koma masu a taho da su Abuja. Ga abin da ministan zirga-zirgar jiragen Hadi Sirika ke cewa. Abubuwan da ya kamata a yi duk an yi abubuwan da ake so a sanya tashoshin jiragen guda biyu ana kai hanya tana daidai yadda za a ɗauki fasinja kuma ta bas ɗin safa-safa daga Kaduna zuwa Abuja kuma Abuja zuwa Kaduna duk an yi. 'Yan sanda da jama'in tsaro kowa a shirye yake ga duk abin da ya kamata a yi don wannan abin ya zama zama ya yi nasara ana yi kuma in Allah da za a yi a wanye lafiya insha Allah da sarki da talaka duk suna kuma amfani da filin jirgi aikatarin magana da wani mai lura da lamuran yau da kullum ta yanar gizo Adamu Attahiru wanda ya ratso Kaduna zuwa Abuja a jajiberin kaurar shin me ya lura da shi ne kan hanya yanda aka yin sassare duk wanda ke iya boye miyagu yanzu ta zama ga hili an kona su ga jami'an tsaro kuma suna sa ido domin ganin titin babu wani matsala kana nufin ba zulumin masu sace mutane a babu saboda da an tafiya kaɗan za ka ga jami'an tsaro kuma ba za su yi muku konyi ba za su kalle ku ne su ga yanayin tahiyar ku shi kawai suke kula da shi baya ga fasinjoji da za su zo daga ƙetare ya waɗanda suke zirga-zirga yankunan kaduna hakan ka iya haddasa cinkoson motoci eh to zai iya saboda ƙarin yawan masu bin wurin yanzu dai za a jira ga kamfanonin jiragen ƙetare da za su rika sauka a kaduna inda zuwa yanzu kamfanin ethiopia ne ya ba da tabbacin hakan minista sirika ya ce sun bi samun ofisoshin jakadanci don karfafa gwiwar kasashen mun je na ingila mun je na faransa mun je na jamus mun je na taki mun je na egypt mun je na ethiopia duk mun je da su mun yi magana kuma mun nuna musu alfanun yin haka ofisoshi na musamman a filin jirgin kamar na yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi sun nufi kaduna don kafa na'urori kwamandan rundunar ndlea hamisu lawan ya ce sun bullo da sabbin dabaru na dakile mugun fatocin ba dare ba rana kasan shi in aka ce smuggler ne a kullum yana tunanin cewa watakila bari ya sake jaraba wata dabarar kwanakin baya ai takalmi aka jaraba aka shigo da shi kafin a kai ga mawar wannan abin da ke faruwa shine cikin katan ne ake zuba kayayyaki. aikin sai a sa katon guda biyu sauran ga kwaya amma a cikin a zahiri sai ga tamfofi a nuna ma za a kai ne kayayyakin najeriya aka dinka amma cikin kwalin wani abu ne daban kullum za su rinka wannan yan dabarun to amma kullum mu muna faman tunani da kuma training tsawon gyaran titin na filin jirgin abuja kimanin kilomita uku ne da digo shida nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya To a gaida Malam Nasir, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara a zaman ranar mata ta duniya da nufin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da suka shafi ci gaban mata. A bana an mai da hankali ne akan rawar da mata ke takawa a ma'aikatu da taken a jajirce domin neman canji. Wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin mata a jihar Oyo. ajiya abiba da kibanci a kiyale mata sun gamu da matsala matsala babu kwandala mata sai su yi bauta ba a taimaka musu taimako muke so a taimaka mana duk ba mu da kwandala mata kowa kuka yake yi wani ma sai ya kwana da yunwa yau babu aikin yi sunana hassana to gaskiya wani lokaci ni ban san ma amfanin rana ba don gwamnati ba ta san da mu ba har dai kasa oyo din nan gwamnati ba su san da matan hausawa suna nan a'a suna ba su kuri'a ba su ba su kuri'a ba su san da matan bahaushe ba ciya lady zaki bar dan ki ko ɗan shinkafanki ki ki jefa ma mutum kuri'a in ya ci ma ko kallon ki baya yi shin ana ba wa mutane muna ji ne mu ba ana taimaka ma matan in junjukan niƙa dan jari na sana'a wanda bai kai ya dawo ba sunana fatima dambashe a yau ranar mace na duniya problem mai ce a cikin duniya ga lokacin ga ko mai ce dai samu aiki gwamnati ko bai ba ko bai saka jikinta bai samu aiki wani ta saka jikinta shi ne dai samun aiki sai dai a biya kudi ko dai ba a saka jiki bai samu aiki sannan mu yanzu wani ana yi dama dama sana'a kwamishinan harkokin mata ta jihar borno fanta baba shehu inda kimanin mata dubu hamsin suka rasa mazajensu sakamakon hare-haren kungiyar boko haram ta bayyana inda suka sa gaba suna na zalli malam dama muna nan muna sauyawa muna jajircewa muna kokari mu ga mun taso da himman mata da mu wanda allah ya ba muna bakin iya walwado allah kuma zai taimake mu da izinin allah mu samu mu taimaki iyaye da 'yan uwa da abokan arziki ko da sana'a ya take mata dai su yi kokari su yi kasu zama liability wa miji don yau in ma baki yi karatu ba ga sana'o'i na iri-iri za ki iya yi don ki taimaka mai ki ba sai kin tsaya kin roƙe shi wani abun cewa ne ba don shi yake kwasu ɗin problem ga aure amma at least in dai kina da abun yi cikin gidanki ko fiye wata ne ko kunun aya ko zobo kina yi kina saiwa za ki taimaki ki wurin karatu za ki taimaki mai gida wurin abinci so ba za ku samu problem ba so muna roƙon Allah shi taimake mu shi ba mu iko kowa ya jajirce ya tashi tsaye nashi na kanshi zaman banza ba a maraya sai ragu sunana sa'adatu ahmadu bistani a gaskiya yadda rayuwa take yanzu dole mace za ta dajarce ko mace ko babba ko yarinya don zaman banza yanzu ba namu ba ne yanzu kamar ni dai a rayuwata ba abin da ba na sayarwa alhamdulillah tun tun tun tun tun ina dan juye juye na haka na har Allah ya zo ya kawo ya kai ni inda ba na zuwa ma ina zuwa kasashen waje in so kaya a yanzu yadda rayuwa ta canja tafiya sai a hankali yanzu zancen da nake miki dinnan har garin dan wake nake da da yaji nake sai da dan samu dan kudin mai da kati da dan sabis din mota alhamdulillah mata su duniya su ne dadin wannan duniya to ra'ayoyin mata kenan a birnin tarayya abuja a borno kuma inda kimanin mata dubu hamsin suka rasa mazajensu sakamakon hare-haren kungiyar boko haram Fanta Baba Shehu kwamishinan harkokin mata ta bayyana matakan da suke ɗauka domin taimaka ma waɗannan mata. abin da muka sa a gaba ilimi ne na yara kanana da matanmu mass illiteracy shine number one abin da muka sa a gaba na biyu shine za mu ba su jari jarin da mun tabbatar wanda ba za su je su yi barna da shi ba kuma za mu yi minister of women affairs za mu yi monitoring mu san cewa wannan kuɗin da aka ba su sun yi amfani hanyar da ya kamata kowane shakara muna taimaka mata muna ba su scholarship number one education din shine karatu ilmi shine abin da muka sa a gaba hajiya ya gana alkali ita ce shugaban kungiyar mata na jihar borno wadda ce kuma yanzu hakan suna da kungiyoyi fiye da dubu biyar na mata zalla da kuma suka yi rajista karkashin wannan kungiya to koya wannan rana take gare su wannan rana ne da muke tunawa da mata mu zauna mu yi dan biki mu dan yi ciye-ciye mu yi shaye-shaye mu dan tuna amma kuma a gefe ɗaya muna tare da bakin ciki bakin cikin mun rasa mazajen mu amma kuma da taimako ina ji zai dan fashe mana wannan kewan inda muna da sana'u kamar gwamnati yadda yanzu shugaban ƙasa baba buhari ya taimaka mana akan a dan ba mu dan kudade kadan mu dan je mu dan yi sana'u mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalanmu wato yaran mu kenan kamar ta fannin zuwa makaranta haka dai da wasu ire-iren shi amma kuma har yanzu muna ma baba kashim roƙo ba mu da mata a cikin gwamnati da yawa mata ma'aikata muna so a cikin gwamnatinsa hajiya fatika kanna dai ita ce shugaban mata na jam'iyyar apc na jihar borno wanda ma suka mika kayayyakin tallafi ga matan da suka raza mazajen su mu ba abin da za ce mu yan borno kayan nan a babu babu mutane in za su ce za su yi benefitin at least mutane 45,000 za su yi benefitin don yau ma mutanen da na zo da su over 2000 to kuma matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa muna ƙara gode mata da wahalan da take yi da haƙuri da jama'a da zub da hawayen da take alasa i abin alheri ne gare ta har gobe amma da me da me aka baku ne muna da shinkafa muna da somo muna da wake muna da eh, biski muna da omo muna da sabulu maka tuna duniya su ne To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar Mutamar a bari ta halarci bikin da aka yi a Damagaram. Madam Sani Aishatu ita ce ma taimakiyar darekta kula da harkokin mata a jihar. Eh menene fita daga kan talauci sana'a ko ta cikin gida ba a ce sai an huta waje ba a cikin gida ma mace tana yin sana'a ta kenan ta huce ma kanta takaici shine muharin da yasa eh, muka kirayi mata 'yan kasuwa da 'yan kwangila Eh, za a musu muhawara bisa kan eh, in kana aikin kasuwanci ya kamata a ce kana da wasu takardu mutane suna kasuwanci ko suna aikin kwangila akwai wasu takardu da ba sani ba ko kuma ba san lokacin da za a kawo takardar nan ba shi ne muka kirayi darakta eh, na jaha na 'yan kasuwa chamber de commerce muka ce ya zo ya gaigaya musu duka komi da komi hanyar da za a bi a samu wannan takarda kuma in babu ita yaya za a yi a same ta wannan takarda. Maga takarda na gwamnan jiha da magaran Mamman Haru shine ya jagoranci buɗe babban taron na ranar matan a garan Ya ce keɓe wannan rana na da muhimmanci ainin. wannan keɓewa rana da aka yi yana da muhimmanci saboda duka alkalami da aka yi a ƙasashen duniya musamman ma ƙasashe masu tasowa kamar irin niger mata suna ɗauke da hiye da rabin al'umma amma yawanci a cikin rayuwa sai aka lura da cewa duk abin da ya shahi na ci gaba sai ya kasance mata ana mai da su baya ana ware su kuma wane ne yake wannan maza yawanci su ne suke suka kawo wannan eh, lamari na gyara kansu na san kansu don su mai da mata baya wannan ne yasa aka fuskanci cewa babu wani ci gaba a duniya an ya kasance yau ci gaban nan bangare ɗaya ne yake samu ya ci gaba bangare ɗaya yana baya kuma sanin kowa ne cewa matan nan suna ka gudunmuwarsu a rayuwar mu ta yau da kullum a cikin gidajenmu a cikin ma'aikatocinmu a ko ina inda aka ce an ba su gabaci ana ganin suna taka rawar gani. Ashe Hawa Juju wata 'yar kwangila ce a nan da magaran cewa ta yi taken na bana ya yi musu daidai. Da duk taken da aka yi ba a taba tunawa da mata 'yan kasuwa ba. yanzu ko ga yau bana sallamu ta iso gare mu a wani abu ne ba waye kai na mata 'yan kasuwa ne kullum mata suna kasuwanci sai muka ga kullum mu ne baya mine ne baya saboda ya kamata kasuwancin mu ya ci gaba a ɗaya waje hajiya hawan ta jinjina ma waɗannan matan da suka dogara da fasa dutse don su ciyar da kansu ni yanzu haka cikin rana gini nike yi nima ina gini ina kasuwanci na ci maka hakan nan na kowane irin kasuwanci a mace ba mu aka ta yi shi amma muna so su ci gaba Allah buɗe musu hanyar da za su wasa hashin dutsen nan su samu jari na kirki wanda za su yi kasuwa in Allah yarda za mu sa su hanya wadda za su samu warwarewa a cikin wannan mu ma ba dan muna jin daɗi ba tun da wasa dutsen nan hannu ya ruwa daman sun gaji da yin daka mata su ne duniya su ne daɗin wannan To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda farfesa yake mana bayani game da halin ɗa'a a zaman Amurka. To sai dai wannan karan na ce to ire-iren su da suka karatu kuma suke fice a fannin koyarwa a nan Amurka sun ki su tafi gida domin su ba da gudunmawarsu a fannin koyarwa. Ko me zai ce? To wannan kuma wani abu ne daban ba wai tsayawa kaga misali alhamdulillah binci ai na je gida na na dan sake jarrabawa in ka tuna na koma gida kamar shekaru biyar da suka huce a cikin shekara dubu biyu da goma sha ɗaya hmm. inda na nake koyarwa a Kano State Polytechnic na je Allah da ikonsa na zama shugaban makarantar ne shekara biyu na koyarwa daga nan gwamna daidaita ba da gwamnati a lokacin na kuma dawowa ta yi to saboda harkar rayuwar yadda take idan mutum bai kai zuciyarsa nesa ba ba zai iya aiki a kasar ba saboda mutanenmu yadda suke rayuwarsu daban yadda kai kuma kake kai ka saba za ka yi ba kan gaskiya kuma kan ka'ida to mutanenmu suna son yadda suke son nan haka suke so kai musu in ba kai musu ba to ba za ku daidaita ba ta gaci to wannan yana wato son zuciya da muke da shi to dole mu canza waɗannan a al'amura namu a bar mutane sun zo za su aiki su aiki kamar yadda sai maka da lokacin da je eh, zan zan je ga malamai malamai na wani na kanta jarida wani ma bai zo ajin ba akan lokaci da sauransu duk waɗannan na yaƙe su an daina an daina kallon talabijin ko kuma ka jirgin malami ko kuma ma'aikaci suna kallon talabijin a ofishin wancan a ofishin wani a ofishin wancan wancan duk mu hana irin waɗannan mutane suna gani na a lokacin kamar wani ma ne wannan wannan wani ne ya za a ce ba za mu karanta jarida ba a ka'ida idan yanzu kana malam makaranta a jilata sai mm. eh, kana da period ta farko da za ka koyar da lissafi misali ko mm. turanci ka je ka ɗauki jarida kana karanta a ce kullum za ka karanta jaridan nan minti goma sha biyar kaga wannan in kai minti goma sha biyar so biyar a rana nawa kenan wurin saba'in da biyar kenan saba'in da biyar to kaga wannan kayi wa ɗalibanka almandahana da minti saba'in da biyar a cikin wannan satin hmm. na karatu da kai musu kwangi kuma Allah yana kallon ka ɗai kenan to sannan kai kai sau da shi sau hudu saboda sati hudu shi ke wata ɗaya. Hmm. Ɗari da hamsin ɗari uku kenan. To to sannan kuma a cikin wannan kai sau da tara tun da dama academic year wata tara ne. Hmm. in ka duba kuma an zo ba za a cire kuɗin waɗannan za a haɗa ne a biya ka kwarai da gaske to to kaga wannan na farko ka ci waɗannan ɗaliban kuma ka ci ka don gaskiya almanda hana kai ba a ce ka je ka karanta jarida ba ko kuma ba a ce no ka ci zuwa aji ba a kan lokaci to wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa da za sannan na biyu akwai malamanmu duka daga elementary zuwa secondary zuwa kwalejoji zuwa universities gaskiya waɗanda ba sa zuwa workshops da za su mm. ringa bita taron ƙara wa juna sani yawwa kasu idan kai karatu ba wai shi kenan ka gama ba ko yanzu ne ke ki na gama ai nakan je workshop nakan je seminars kuma nakan je conventions na bangare karatuna mm. to akwai waɗanda je na gani tun da suke koyarwa wani ya kai shekara ashirin da takwas bai taɓa fita ko ko ba ta tashi ban malam bahaushe yaya zai san sababbin sababbin abubuwan da aka yi a wannan bangare nasa a wannan bangaren su da yake koyarwa to wannan yana daga cikin abubuwa da dole idan muna son mu taimaki ilimin kasar mu a daina irin wannan kar a bar alami a ce har yayi shekara biyu ko uku bai je ya yi wannan bitar karatun ba ko ta yi to banda wannan haɗila yau shi kansa kundin karatu da ake cewa karka abu ne kamar mai rai tunda abin nan shi kake koya wa ɗalibi idan shi kansa ba ka sabunta shi saboda ka nan ma ka ka riga ka za ka mai da wannan ɗaliban da wannan makarantar baya barkatai mm. mu a ƙasar nan karikulam na kowane ɓangaren fanni na ilimi in ya wuce shekara uku to fa dole a canza shi sai an sabunta shi an ga menene ya kamata cire a cire wanda za a kara a kara in ka tuna da kamar tafureta ai da tafureta ake yanzu da shi nan ya zama kwamfuta da a waya kama za ka iya za ka iya you know abubuwa da yawa barkatai mm. to kaga wannan ci gaba ne wanda ya zo wa dan adam to amma mu muna nan je yau to idan ba mu canja waɗannan al'amura ba to babu shakka babu inda za mu shi kuma ba wai marasa kwakwalwa ne ba mu da su ba muna da mutan Allah na tuba da ni da kai daga ina muka fito daga can amma gashi mun zo nan kuma muna rayuwa yadda ya kamata ka gani to wannan ya nuna ilimin mu na Najeriya na da babu shakka yana da kyau yana da aminci yana da ƙarfi saboda ni da kai duk product din nan ne kwarai to amma a yanzu kai kanka in ka ji abin zaka gaskiya ba tsafta kaga wannan ba karamin aiki bane gaskiya ga kowane gwamna na jiha ba ma irin mu arewa da muka ɗauki ilimin wato muke muke masa ɗiban eh, suke mm-hmm. kashi to wannan ni na kiran ah, shugabanninmu ko gwamnoninmu da kuma kwamishinanninmu na ilimi da babban murya ya kamata su kalli Allah su kalli ma'aiki su gyara mana makarantunmu da kan elementary har zuwa university. Prof da yake yana da iyalinsa ne? Eh kware da gaske. da yana hudu akwai guda ukun eh, yara guda biyu sun gama digirin su na farko ɗaya ma yana koyarwa a abin nan saudi arabia a riyadh na biyu yanzu yana makarantar likita yana koyar likitanci sannan akwai mace ta uku da ta gama karatunta a cikin watan disamba din nan da ya wuce tana nan ita kuma ta fara aiki kamar sati uku da suka wuce sannan akwai dan hauta na ya gama secondary school yanzu yana karamar kwaleji to masu aure an ce laifin daɗi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen wannan tattaunawar da farfesa yusuf alasan na jami'ar kansas da ke jihar missouri a nan amurka yanzu amadin bakon namu da kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a ji mu da wani bako na daban Riga da busa shi riga riga da busa a wata jajircewa da mace za ta yi don ta samu wani hakkinta a cikin hukumar da bata damu da ita ba ku kenan a yau idan muka dawo a shirinmu na yamma wacce irin jajircewa mata za su iya yi domin samun canji na zahiri kafin nan ga shirinmu na gaba. kwamishinan kare haƙƙin bala'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid al-ra'ad al ya yi kashedi cewar dukacin wato bil'adama na fuskantar barazanar lura yadda ake samun hare-hare na ta'addanci da kuma nuna kyamar baki da wasu 'yan siyasa ke amfani da shi wajen neman suna shugaban sashen kare haƙƙin bil'adama zaid ra'ad al-husaini ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da ƙasashe 40 inda ya ce a ƙasashen gambia da uzbekistan da tunisia da girka ne aka samu ci gaba wajen kare haƙƙin bal'adama kaɗai ya ce amma banda waɗannan ƙasashe al'amarin kare haƙƙin bal'adama ya shiga wani mawuyacin hali a faɗin duniya ya ce saɓanin haka akwai damuwa wurin yaƙi da take haƙƙin bal'adama a duniyar ya kuma yi misali da tashe-tashen hakula da ke faruwa a sudan ta kudu inda yunwa ke ƙara ta'azzara a wurin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne mata kan irin jajircewa da suke gani za a iya yi domin samun canji mai ma'ana sabili da haka za mu so masu bugo waya yau su ba matansu dama domin ba da gudunmuwa ga wannan shirin yanzu a madadin baba da malama juli da injiniya mu alheri ke muku fata alheri sai a saurari shirin matasa yau da gobe.